da yake nuna manema labarai wasu makaman da suka kama daga 'yan fashi da makamin kwamishinan 'yan sandan jihar adama mr geoffrey emeka keke ya ce kawo yanzu sun samu nasarar cafke 'yan fashi da makami fiye da 61 yayin da goma sha shida kuma suka rasa rayukansu yayin wani musayar wuta da jami'an 'yan sanda hakanan sun gano makamai bakwai daga hannun 'yan fashi da makamin kuma kamar yadda kwamishinan ya ce rundunar 'yan sandan jihar ta fa gano wasu motoci 21 da da aka sace wannan kuwa ya biyo bayan bayanai ne da kuma haɗin kai da suke samu daga al'umman gari shi ma da yake karin haske game da nasarar nasarar da rundunar 'yan sannan jihar ta samu kakakin 'yan sannan jihar dsp muhammad ibrahim ya fi bukaci al'umman jihar ne da su ci gaba da basu haɗin kai inda ya ce aikin tabbatar da tsaro ba wai kawai ya tsaya a wuyan jami'an tsaro ba muna da 'yan sanda masu yawa waɗanda kuma mu ne kuma dole za mu yi wannan aikin za mu kare rayukansu da kuma dukiyoyinsu amma yana son jama'a su sani har yanzu muna under emergency rule dole abun da muke nema muna neman haɗin kan jama'a a zanga lafiya a duk lokacin da ka ga abun da hankalinka bai yadda da shi ba don allah ka kada gajiya a garza zuwa ga jami'an tsaro da dan sanda da duk wani jami'in tsaro da haka a gaya masa fa gashi gashi ba unguma gani domin a gudu tare a tsira tare wannan dai na zuwa ne yayin da harkokin kasuwanci suka fara komawa kamar da a kasuwannin kan iyakan najeriya da kasar kamaru kamar yadda wasu 'yan kasuwa da ke mobi ɗaya daga cikin wuraren da suka yi fama da hare-haren 'yan bindiga suka tabbatar alhamdulillah su ma mutanen bayan gari mutanen kamaru din sun fahimci cewa akwai tsaro a cikin garin don haka wannan abun dama dole ne zai faru daya biyu daya biyu amma alhamdulillah sun gamsu da tsaro da yake cikin alhamdulillah mun gode ala kasuwanci ya fara farfadowa kuma kowa yanzu haka nan ya fara sayar da kayan shi kowa ya bude shagunan shi wanda suka bar gari masu fara dawa kowa ya dawo kuma ya dawo normal amma bi sa ita dai gwamnatin jihar tuni ta tashi tsaye wajen ganin an samu kwanciyar hankali da walwala ta hanyar samar da zaman lafiya wanda hakan yasa gwamnan jihar murtala yako yin kira na haɗa kai don maido da martabar jihar a fannin zaman lafiya da kyautatuwar haka tsaro mu zo mu haɗa kai mu abin da ya kamata ya zamanto wannan jihar mu nan ta ci gaba kuma an zo na lafiya zaman lafiya hakkin kowa da kowa ne ba na gwamna kurun ba ba na gwamnati kurun ba ba na sarakuna kurun ba kowa da kowan mu muna da hakki mu tabbata ana zaman lafiya fata dai shine Allah kawo zaman lafiya wanda sai da shine za a samu ci gaba Ibrahim Azizo, sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya.